Wata babbar kotu da take zamanta a Milan Road a kanan nigeria ta yankewa ɗan China Frank Geng Kongrong da ya kashe Umita Buhari har lahira a shekara ta 2022 hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mai shari'a Sunusi Adoma Aji ne ya yanke wannan hukunci bayan kama saurayin Umita Mr. Frank Geng da laifin aikata kisan kai. idan za a iya tunawa dai an kama tare da tsare dan china mr frank geng bayan kama shi a watan satumban shekara ta 2002 da laifin kashe umita mai shekaru 22 a gidansu da ke jambulo a karamar hukumar kumbotso bayan yanke hukuncin ne dai kwamishinan shari'a na jihar kano haruna da deri ya bayyana wa manema labarai cewa an kammala bincike sannan an kama shi da laifin kisa shi mai girma alkalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncinsa kisa ne kuma ya yi hukuncinsa a haka da nufin cewa frank ya aikata laifin kisa wanda kuma sakamakonsa kisa kuma ya yi hukuncin a haka kuma za a kashe shi ne ta hanyar rataye shi har sai ya daina motsi har sai ya rasa rai abin da alkali ya faɗa kenan abin da kotu ta ce kenan a wannan kotun a yau kuma kamar yadda kuka sani ita shari'a dai tana da farko tana da ƙarshe abubuwan da aka iya bin sawu aka gano yayin tuhumar wanda ake tuhuma su ne ake kafa hujja da su a kai ga wato hukunci to abubuwan da suka gabata su ne suka wato wajabta wa kotu ta ɗauki irin wannan matsayi kuma mu dai mun gama namu domin me an bi sawun shari'ar nan kamar yadda ya kamata kuma adalci da gaskiya sun tabbata a yau ba za ka kashe wani kai kai yawon kai yadda ka ga dama ba mahaifiyar marigayya ummita malama fatima zubairu ta ce ta gode wa allah da yanke hukuncin yarta ummita Allah na gode allah da allah ya sa shi ma an ka yanke mashi na gode sosai allah ya saka da alkhairi allah ya sa su gama da aikin cikin farin ciki sosai allah ya ji kan ummita da gafara Mun taɓa Ali da wani ɗan gwagwarmaya mai kare haƙƙin al'umma na ƙungiyar samar da ƙirƙira da mafita ga al'umma. Malam Musa Abdullahi Sufi wanda ya ce babban damuwar 'yan Najeriya a yanzu shine bayan yanke hukuncin suna fatan a tabbatar da hukuncin yadda ya kamata. A hukunci na rataya, to kamar da muka sani dai damuwar duka yawancin mu dai a Najeriya gaba ɗaya bai wuce cewa akwai hukunce-hukunce irin waɗannan da aka yanke amma ba a ji komai a baya ba so don haka yana da matukar mahimmanci a ce wannan hukunci da aka yanke an ji cin da akwai matakai da ake da su har matakai na manya-manyan jami'an gwamnati wanda za su saka hannu tukuna kafin aiwatar da wannan to gaskiya dai an ji an yanke hukunci amma wannan yana iya tasiri wurin sa mutane ma su ƙara zargi da cewa ma duk abin kusan wasa ne saboda an yi a baya an gani mintuna kamar na hanifa an yanke hukunci amma har yau dai ba a ji menene an aiwatar da abin nan ko a'a ba so kiran mu ga mahukunta dai shine duk irin waɗannan abin da suke faruwa jinkirin da ake aiwatarwa shi ke ba wa wasu dama har su aikata irin wannan domin ba su ji an yi wani hukunci da ya tabbatar da cewa an kai irin wannan za a iya ɗaukan maka hukunci a kai ba. Ko da yake kotu ta ce ta kammala aikinta sai dai wanda ake tuhuma suna da damar ɗaukaka ƙara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.